بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض kada ku yi guri kada ku yi gurin abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi kai abinda Allah ya bawa wani sama da kai kana burin kai ma Allah ya baka wannan eh, wannan ya kasu kashe biyu akwai hasada kana Allah Allah na shi ya rasa abin kai ka samu wannan haramun ne amma kana roƙon Allah madaukin sarki <coughs> ya baka irin abin da ya bai wa ne ko sama da haka wannan shari'a ta bada izini a yi haka to me yasa aka ce to akwai abin da Allah ya riga ya yi hukunci a ciki ya gama namiji shine namiji mace ita ce mace namiji na da nasibin shi a cikin gado mace na da nasibin ta da Allah ya yanke mata to kada mace ta ce me yasa aka baiwa namiji kaza mata su aka ba su kaza kan namiji ce me yasa aka yi kaza su kuma aka yi kaza kowa ya tsaya inda Allah rabon da Allah ya yanka maka shine tsarin da Allah ya shimfiɗa kenan lirrijali nasibun min maktasabu maza na da rabo a cikin abin da suka tsururuto na in aiki namiji ya aiki ɗaya Allah zai bashi lada ɗaya zuwa goma haka mace ita ma in ta yi haka kuma namiji na da rabon da Allah ya tsaga masa a cikin gado haka mace ita ma tana da rabon da Allah ya tsaga mata a cikin gado kada kada wani ya ce dan me Allah ya baiwa ne dan me Allah ya baiwa maza rabo ninki rabon mata to aka ce kada a nemi wannan Allah shi ya san abin da yasa yayi wannan abin was'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalansa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah madaukin sarki yana sane da komai to wannan mas'ala aka ce <coughs> sababin saukar wannan aya alama qalahu قتادة ابن جعامة السدوسي أن النساء قلنا لو جئل أنسباؤنا في الميراث كأنسباء الرجال mata ne suka ce ina ma damu ma mata an sa rabonmu a cikin gado kamar yadda na maza yake dai wa qala sai maza kuma suka ce inna lanarju an nufaddila ala nisa'i Allah ya adam aka halicci annabi adam aka zo aka halicci na hawa'u to dan adam yake tafiya har zuwa yanzu akwai waɗansu abubuwa cikin jinin dan adam yake kamar so ko soyayya ko kin abu ko kiyayya to haka kuma kishi kowa na son ya ji cewa dan me shi ya saura baya to shi ne mata suke ganin cewa don mai me yasa mu ba bamu irin kamar na maza ba a cikin gado maza kuma suna ganin ai saboda mu ne muke zuwa jihadi mu ne muke zuwa kaza mu ne muke ina ma da Allah zai fifita ayyukan mu har lahira mu zama da'ima muna sama da mata amma eh kamar yadda aka fifita mu a kansu a cikin gado to shine sai Allah madaukakin sarki ce rijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabna to sai aka ce yaya za a yi duk yadda aka yi dai karshe akwai inda za a je a tsaya ko a ce mata suka fi ko maza su suka fi to shi ne duk inda wannan jayayya da kake ji tin tin tin ne fa ake tun zamanin da jima ne namiji na so ya ga yafi mace mace ta to namiji yana so ya ga yafi mace ne za a ce ko yana so ya ga me yana son ya game dama ai namiji na gaban mace ko mace kuma tana so a ce ta yi me ta kama maza ko ta yi sama da maza ta kamo maza to da'iman duk yadda za ka tausaya ma mace ko za ka mara mata baya ko za ka bata goyon baya akwai inda za ka kai ka tsaya ba ka da yadda za ka yi ba ki da yadda za ki dole kowa ya dada gaskiya yadda take kamar yadda za mu zo mu karanta insha Allah mata suka ce a jafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sababin wannan aya shine ummu salama qalat tace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taghzu ar-rijalu wala naghzu maza na zuwa jihadi yaki mu ba ma zuwa wala nuqatilu fa nastashhid mu ba ma yin yaki balle mu samu shahada wa inna ma lana nisful miras kuma in an zo rabon gado rabi ne da mu ummu salama ta faɗi wannan ba fa nazalat sai Allah ya saukar da wala ta tamannu ma faddallahu bi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna wal ma'ana fil ayati anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki <coughs> ja'ala li kullin min al-fariqayn nasiban kowa Allah ya sa masa tsagin rabonsa ala hasabi ma taqdihi iradatuhu wa hikmatuhu gwargwadon yadda Allah hikimar Allah ta tsara وعبر عن ذلك بالمجهول sai ya bayyana lirrijali sun maksabu wa lirnisai na shi maksabna ya ce a cikin gado ko a cikin aiki na alkhairi was'alullah min fadlihi a roki Allah madaukin sarki daga falalansa kamar yadda ya kamata wali kullin مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون kowanne ne a cikin maza ko mata Allah ya sa mu Allah ya kaddara mu kowa wanda zai gaje shi mawaliya allazi yali mirafak mimma tarakal walidani wal aqrabuna abinda iyaye suka bari ko dangi waɗanda akwai gado tsakani to wallazina aqadat aymanukum fa to da kafin addinin musulunci larabawa jahiliya sun kasance ana kulla kawance ayi ne kabila unguwa kaza da unguwa kaza sai su kulla kawance a tsakaninsu wannan kowanne ɗaya a cikin wannan maula ne na wancan bangare Kowanne ɗaya a cikin wancan bangare maula ne a cikin wannan ma'ana kawance ke da suka kulla to har yazo ya kai suna gadar juna to shari'ar musulunci ya zo sai Allah madaukin sarki ya yanke wannan wannan wannan halaye da suke ciki sai aka tabbatar da gado ta shari'ar musulunci to shi ne aka ce wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum waɗanda kuka kulla waɗannan abubuwa tare da su da ya za a yi zaka ce fa'atuhum nasibahum ku ba su nasibin su na nasiha da girmamawa da mutuntawa da menene da menene amma gado yanzu babu inna allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah madaukakin sarki yana shi Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai kuma yana tsaye akan komai kuma yana sane da komai kuma shaida ne akan komai ar-rijalu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا تو مسألة تازو تافتو فيلي أنا dole mata sai su yi haƙuri kafin a halicce ki ke sai da aka halicci annabi Adamu. daga jikin shi aka cire wata tsoka wani wuri aka halicce ki a farkon fari ma shi ya riga ki zuwa kenan kuma ya rayu kafin ki sa'an nan aka zo aka halicce ki to yaya za a yi a ce ke da shi kun zamo ɗaya da kanki a kanki karan kanki zaki tabbatar da cewa eh akwai fifiko tsakani wannan fifiko na jumla ne ba fifiko ne na kowane ɗaya ba kamar a ce jumla a jumla maza sun fi mata a jumla namiji ya fi mace amma kuwa ka ce ɗaya ɗaya fa ai wata mace ta fi wani namiji wannan mace ta fi wancan namiji wata mace ɗaya ta fi maza dubu to in aka ce za a bi kowa ɗaya ɗaya wasu ne sai a bincike aiki shine zai fifita amma aka ce jumla fa ai namiji ya fi mace kenan dole aka shine Allah ce ar-rijalu maza ay musallatuna 'ala an nisa'i Allah ya ɗora su akan mata ne. saboda su nuna musu aikin su nuna musu bin Allah su tilasta musu bin Allah su ne za su tsaya suna kare su su ne za su kula da ci da shan su aure na hannunsu saki na hannunsu kome na hannunsu komai hannun namiji yake ne zai biya sadaki ne zai haya gida ne zai ta kawo abinci tun daga ran da aka daura aure in an shekara ɗari kullum shi zai kawo abinci shi zai kawo tufa to ai shine aka ce ar Hauwamu qawwamuna 'ala nisai ay musallatuna ala nisa'i Allah ya ɗora su akan mata sai ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd da abinda Allah ya fifita sashi akan sashi wa bima anfaqu da kuma abinda suka ciyar na sadaki na ci da sha da kuɗin makaranta da tufa da kuɗin haya da wajen duk wa'annan duka baki ɗaya kan namiji yake wa bima anfaqu min amwalihim to sa'an nan kuma sai aka dawo aka ce fasalihatu amma mata ɗin nan duk da cewa Allah ya ɗora maza a kansu to na kwarai a cikinsu mutuniyar kirki mai mutunci mai biyayya mai addini mai bin Allah qanitatun mai bin Allah hafizatun lil waɗanda suke kiyaye kansu mijinta ya tafi da kiyaye kanta da kiyaye dukiyarsa da kiyaye komansa bima hafizallahu wannan duk yana faruwa ne bi hifzillahi da kiyayewar Allah madaukakin sarki to me ina ina ba na haka fasalihatu qanitatun hafizatu lilghaibi ghaibi bima hafizallahu je magana ta tsaya a a saka musu da alkhairi a mutunta su a girmama su a karrama su kada a wulakanta su to sa'an nan kuma sai aka zo wannan salihan bayi kenan cikin mata sai aka dawo kuma aka ce wallati takhafuna nushuzahunna waɗanda kuke tsoron nushuz an nushuz al isyan macen da ake tsoron za ta kima mijinta biyayya za ta saba masa za ta daga muryarta a mai harshe mai kaza da kaza mai fitina fa'izuhunna aka ce matakai guda uku za ku ɗauka game da su farko ku yi musu wa'azi ku yi musu gargadi wajiruhunna in gargadi ya mata amfani sai rayuwa ta koma yadda take in takiya wa'azin da aka yi mata bai mata amfani ba wahjuruhunna fil mazaji'i sai ku kaurace musu amma ba wai ka bar gidan ka koma wani ba a'a a cikin gidan a cikin ɗakin amma inda take kwance sai ka kwanta wani wuri daban kar ka kwanta kusa da ita in kuma ya zama dole sai ka bata baya kenan ko in wannan ya yi amfani sai rayuwa ta koma yadda ya kamata in kuma wannan duk bai amfani ba za ka ce wadribuhunna sai ku dake su ku duke su amma wasu aka ce zarban ghaira mubarrihin kar dukar da ba zai karya kashi ba ba zai kwaye fata ba ba zai ji ciwo ba aka ce ma sai dai ka dauki abu kamar wannan ka dake da wannan zaka dauka ka dake ta to a lokacin da mutum wannan dukar ta ya wannan hukuncin ya danganci lokacin da mutum zai yi wannan abin in kana cikin hayyacin ka shine a ce kai kaza kai kaza amma lokacin da mutum ya dau fushi ya dau zafi wannan duk mantawa yake da su sai ya gama sannan ce ai sannan tuna ai ba a ce da keta da karfi ko ya mata ciwo ba a dorina yana da zafi baranzin na da zafi dorina na da zafi mene sanda na da zafi ko menene hannu ma aka ce karfin namiji daban karfin na mace karka duki fuskanta ka karya mata hakori abinda malamai duk suka ce sai kamar wannan zaka dauka ka kai mata duka eh eh to ai ba su ake ka ji mata ciwo eh. eh eh eh eh ai za mu karanta duka ai gaggawa ake yi fa in in suka bi ku fala tabu alaihin na sabila to kar bata mata kar a yi za gallaza mata a yi mata zai ci mata mutunci inna allaha kana aliyan kabira Allah mararki sarki kana aliyan kabira karshen ke kenan to daga nan malamai suka ɗauko matsalar mata aka ce wannan abubuwan da ake ta fama tintintini ne fa amma a lokacin da yake ana tafiya ne kan shari'a maza na tafiya kan shari'a mata na tafiya kan shari'a tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin sahabbai ana tafiya ne kan shari'a sai aka magance al'amari. a lokacin mata ba so suke su zamo kamar maza ba fa don a yi talanci ba a'a suna fama ne su ma ya za su samu ɗaukaka wajen Allah madaukin sarki dalili kungiyar mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka cire wata mace a cikin su ana ce da ita khatibatun nisa'i wai tafi kowa iya tsara magana da iya magana da iya abin nan suka ce ki je ki samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fasahaki da iya shimfida magana da iya magana da iya tsara magana ki fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza suna zuwa jihadi su samu shahada suna zuwa sallan juma'a salloli biyar sal kaza da kaza to mu mata menene namu sai dai mu musu abinci kuma mu wanke musu tufansu kadai abin iya abin da za yi kenan sai ta tashi ta je ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ana wafidatun nisa'i ni ce wacce mata suka aiko ni suka zabe ni suka aiko ne wajen manzon Allah wajen ka sallallahu alaihi wasallama da yi bayanin halin da mata ke ciki sai ce to ana jinki sai ta ce mata sun ce maza kuna zuwa jihadi kuna zuwa salloli biyar ga juma'a kuna yin kaza kuna yin kaza ma'ana mu ba mu da komai kenan da za mu yi mu samu irin wa'annan ladan wanda ya je jihadi aka kashe shi samu shahada ko ya samu riba wanda kullum zai je sallah sau biyar a masallaci za shi sallar juma'a ga ayyuka na alkhairi da ake zuwa ma'ana matan san suke su ma su samu ɗaukaka wajen Allah ko ko a'a san suke su zargi shari'a a'a san suke su samu ɗaukaka wajen Allah sai manzo Allah ya ce mata isma'i ki ji ki shaurara wa akhbiri man wara'aki minan nisa'i ki je ki fada ma taron matan da suka aiko ki anna husna li ihdakunna ya'dilu zalika kullu ki je ki ce musu mace ta shirya ma mijinta yanayi da zai ji daɗin rayuwa a gida zai sa ta samu wayannan ladan duk baki ɗaya jihadi a yanke masa kunne a ji masa a kashe shi za a hamsu eh, salawati za su juma'a ayyukan da suke na alkhairi duka aka ce mace tana cikin gida za ta iya samun wannan ladan duk me za ta yi aka ce ki shimfida ma mijinki yanayi da zai ji daɗin rayuwa za ki samu wayannan ladan duk baki ɗaya to me kika rasa ba abin da ta rasa ko to so da yawa haka kuma wasu suka zo mata suka je ya rasulullahi galabana anka rijala yana cikin bukhari galabana anka rijala man rijalu maza sun sun rinjaye mu duk sa da zamu zo ga maza su suke zuwa su dauki karatu a yi musu wa'azi a yi musu nasiha suna ɗeban albarka suna mu ne zamu yi ka sanya muna lokaci mu ma a sa muna waje da makaranta inda zamu zo mu ma mu kadai mata mu samu karatu sai mu zalla ce sa'afalu yace za a yi muku ina kuke so yaushe kuke so sai aka zabi lokaci da inda za a je su kuma su ma suka je suna neman suna neman su samu dada suna neman albarka suna neman su samu ɗimbin ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wa'annan mata suna jayayya da shari'a ne wai menene eh? wai ba a wannan matsalolin tintini ake yin wannan matan na kishi ne su ma su samu ɗaukaka wajen Allah ba suna jayayya ne da shari'ar Allah ba fa dalili tambayan abubuwan da suke nema din da tambayar da suke yi din a cikin ladabi suke yi ba suna yi ne don su nuna cewa shari'a ta yi musu ba ta yi musu adalci ba a'a sun san shari'a ta yi musu adalci da a ce su kan shari'a suke yi manzo Allah gyara musu zai gyara musu ce ai wannan abubuwan da kuke kaza kaza da kaza amma ba a ji wannan magana ba to sai aka tabbatar da cewa a'a su ma suna son su samu aikin da za su yi ne don su samu ɗaukaka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke da mata suka aiko ki ki je ki fada mata taron mata duk baki daya ki ce musu duk sa'an da mace ta shimfida ma mijinta yanayi ya ji daɗin rayuwa za ta samu ladan masu zuwa jihadi masu zuwa hamsa salawati sallar juma'a da duk wani aiki da maza ke zuwa suna yi suna samun ɗaukaka da lada wajen Allah ita ma za ta samu wannan haka kuma wa'inda suka je suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maza sun rinjaye mu a wajenka duk sa'an da zamu zo maza sun cika suke samun karatun da ilimin sai mu ma a saka muna lokaci sai manzo Allah ya saka musu lokaci komai ya tafi ko komai bai tafi ba sai komai ya To Abdullahi dan Abbas na ce har Rijalu kawo munanan alal nisa'i ai umminu alaihinna ai an ɗora maza akan mata suka zama sune umara a kansu. Fa alal mar'aci wajibi ne akan mace an tufi a zaujaha tafi mijinta fifa ati a cikin bin Allah saboda mai sai ce ai bi ma bi fas lilahi subhana ta'ala. sa'annan kuma da abin da suka ciyar to sai aka ce yanzu in kana son ka auna abu biyu ko uku ko hudu ka san menene gaskiya a ciki sai ka fita daga son kowanne a cikin baka goyon bayan wannan bangaren baka goyon bayan wancan bangaren ke ma haka ita ma haka to sai a zo a fito da matsaloli to sai a san sai gaskiya ta bayyana an fahimta to sai suka ce hazihil maziyya wannan fifiko da maza suka samu ko mata aka bar su aka ce su yi lissafi su bincika za su tabbatar da cewa eh Allah ya fifita namiji akan mace saboda me li tafsilillahi iyahum alahinna bima faddalahum bihi yace duk matan duniya in ka tara su da musulmansu da da masu biyayya da mara biyayya sai ka tambaye su duk halittar da Allah ya halitta akwai bawan Allah ɗaya da Allah ya zabe shi ya fi kowa namiji ne ko mace ne sai a ce namiji ne al'ummar duniya baki ɗaya in an kasa su gida biyu annabawa da manzannai sa'an nan da sauran bayan Allah baki ɗaya nagari da wanda ba nagari ba sai aka ce annabawa da manzannai maza ne ko mata ne maza ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai yarsa akwai matansa kowa ya san darajarsu a cikin ilimi amma ba a zabi ɗaya ta zama khalifa ba sai aka ce khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene aka ce maza ne as-salatin manya-manyan sarakuna wal hukam da manya-manyan shugabanni wal a'immatu da manya-manyan malamai imamu malik imamu abu hanifa imamu eh, imamu ahmad bin hanbal imamu shafi'i imamu al-auza'i imamu lais ibn jarir at-tabari duk baki ɗaya wannan manya-manya turaku jigogin turakun addinin musulunci sai ka ce maza ne ba ka da yadda za ka yi sai ka ce maza ne wal guzatu generaloli da suke zuwa yaƙi ta da addinin Allah ga zuwat badar ga zuwat uhud gazuwat al-khandaq muraisi hamra'ul hasad duk waɗannan baki ɗaya general da ke cikin duk maza ne wa ziyadatul aqli wad dini wa shahadati wal jumu'ati wa'annan jama'ati suka ce kuma shari'a da hankali ta ba namiji izini ya auri mata huɗu amma ba a baiwa mace izini ta auri maza huɗu ba wa ziyaratun nasibi wa ta'sibi da ƙarin rabo a cikin gado da kuma namiji maza suna gado da ta'asibanci mace kuma fa wa biyadihi talaq sika hannun maza wan nikah da aure war raj'a da komai wa ilaihi al kai da ita za ku yi aure ta yi wata tara tana wahala da zaran an haifu dan ta ce wane dan wace a wane dan wane kuma aka tambaye su aka ce an yi muku adalci ko an yi muku zalunci da kansu ka ce an yi adalci a cikin wannan wa ghairu zalika min al-umuri fa kullu ya yadullu ala fadli rijali ala an-nisa'i in ka dawo farkon matsalan ma duk mace dole ta yi shuru fiyayyen halitta namiji ne ko mace ne annabawa da manzannai aiki wa ma kanat nabiyyan qaddu unsa wala Abdul, wala shakhsun Ali, wa rabbul arsh fawqa al arsh lakin bila wasfi tamakkun wa ittisali wa ma kanat nabiyyan qaddu unsa ba a taba samun annabiya ko annabi mace ba duk annabawan Allah guda nawa adadin su maza ne ko akwai mace ciki manzannai kuma fa duk maza ne da ma aka da aka danganta mala'iku zuwa aka ce mata ne sai da aka ce ai wannan ma bai dace ba kaza kaza kaza kaza kaza to shi yasa duk gatan da za a yi mata duk karan da za a yi musu in ka zo wannan abubuwan da muka kirga yana tabbatar da cewa jinsin namiji ya fi jinsin na mace ma'ana jinsin namiji ya fi jinsin na mace shine ma'ana haka shine namiji mazakuta inda yake ya fi mace amma ɗaya ɗaya wa namiji ba za a ce dukkan namiji ya fi dukkan mace ba don akwai mace ɗaya da ta fi namiji dubu ba haka ba ne ba na Aisha na na Fatima na na Hafsa Zainab Ummu Kulsum wa'annan in ka kawo maza dubu ka ɗora kowace ɗaya ta fi su ga Maryam ba haka ba ne ba ga asiya imratu fir'aun ga sunan ga sunan da yawa wayanda maza su in suka shiga fagen sun za su tsallake mm, mm, mata za su tsallake maza amma jinsi in aka ce jinsi jinsi namiji ya fi jinsin mace ko akwai magana kuma a cikin wannan a sake maimaitawa ne annabawa duk menene manzannai duk menene duk halittar da Allah ya halitta ya ce ya fifita ɗaya akan halittar duk mace ce menene namiji ne dole kuma a yadda da haka ko ana so ko ba a so ba haka bane ba eh eh ina take to wai suka ce akwai annabiya mace aka cewa wai na da maryamu to annaba adadin su guda nawa ne da manzannai sun kai nawa eh to sai aka samu annabiya guda ba taba samun annabi duk mas'alan ba a shige maq'ad sidik kujerar siddiqiyya amma a tsallake wannan kai annabci ko annabiya a ba in ka faɗa ma dariya za yi maka ba haka bane ba to shine sai ce ga ka'idan da ake bi in ana so a zauna da mace lafiya matsaloli ne guda uku yace fa'izuhunna in ta kici ta kicen yewa aka zama lafiya aka ce ba duka za ka yi ba ba saki za ka yi ba ba fada za ka yi ba gargadi za ka yi mata ai zakiruhunna ku tuna musu bima aujabahu Allahu alaihinna min at-ta'a ka tuna masa Allah fa ya wajabta miki kimin biyayya Allah fa ya ce kimin biyayya ai kaza kaza kaza kaza kuma ba da fada ba a cikin ruwan sanyi wa husnul ma'ashara wa raqibuhunna wa rahibuhunna ku kwadaita musu ku tsoratar da su in baki daina ba fa kaza kaza da kaza in kuma kika yi kaza da kaza zan biya miki kudin haji zan biya miki kudin umra zan sayi miki kaza zan baki kaza ai wa'azi ba shi wa'azi shi ka zo kana surutu haka kawai a ah, ba cin hanci ba ai ba cin hanci ba eh in kika yi biyayya zan miki kaza zai miki kaza zai miki kaza eh sai a ce shine wa'azi kenan ai eh wani wa wa ne ma wa'azi shi fi shiga sosai wani ya musulunta har kullum zai zo babu ke ne kai sallah kai sallah kai sallah rana zo kai sallah yace ya ki tabbata ta kullum nayi sallah ka taba tambaya ta na karya na ci abinci wannan yanzu shi ya tambaye ni yaya ka samu ka karya ka ci abin to shi yasa wa'azin sa zai fi shiga kenan ko shi yasa zaka yi mata gargadi ki ji tsoron Allah rayuwa fa sai a hankali Allah ya dora Allah ya wajabta miki min biyayya ba a ce ni ne miki biyayya ba aka ce na kyautata miki shi yasa kamata yake zaka zaka zaka zaka za to in ka canza hali al'amari zai canza insha Allah zai ga kaza da kaza da kaza kai ga ma kaza ga ma dubu mai tanje yake je ki kasa bukatun gaban ki ga dubu hamsin talaka ne ga dubu ba haka bane ba sa'annan ku tsoratar da ita daga wannan fa in ka koma gidan jefa ba za mu shirya ba ka kwadaita mata ka tsoratar da ita idza zahara minhunna amaratun nushuz wa huwa an yaqula laha ittaqillaha ki ji tsoron Allah wa khafihi ki ji tsoron Allah fa inna li alayki haqqan ai ina fada haƙƙi akan ki warji'i amma anti alaihi ki daina wannan halaye da kike ciki walami ki sani anna ta'ati fardun alayki ibin biyayya fa wajibi ne akan ki wa nahu zalika fa in asarrat in ta ji ta bi su shi kenan sai rayuwa ta koma yadda take in ta kiya kuma fa wahjuruhunna filma mabaji sai ku kaurace musu to wannan matsalar ita ce take da dan tangarda kaɗan in ka kaurace mata so ɗai sai ta kaurace ba so nawa eh. تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلون عليكم kada ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya tare da su amma gida ɗaya ne ɗaki ɗaya amma kar a kwanta kan shimfiɗa ɗaya kar a lullubi karkashin mayafi ɗaya kar a yi kaza don ta ji zafin haka to shi kuma mun ya kasa hakuri ba Allah raba ka da fitinan mace wai ita kadai ce ke ai ba zai ko su hudu ne in Allah ya jarrabe ka da fitinan mace wallahi ko su ba haka bane ba an janye ai wata ko su yi dari in Allah ya fitine ka da ita duk abin da ka yi ba wajen ta kaje ba ka jin daɗi gaskiya ne a'a ba sai ka yi ba in aka ce gaskiya ya ce ba sai ka hada da rantsuwa ba ko haka ne zai janye faɗan ko to shi kenan dole sai ka bata kuɗi in kana da kuɗi zaka sarrafa mace duk yanda kake so in za ka rike a jihunka ka ce sai abinci kadai sai menene da menene kadai rayuwa ba za ta tafi ba kai kanka Allah da ya halicce ka ya tsara maka tsarin abinda da za ku ci kadai za ka samu ba ka haka so kake kuɗin ya zo da yawa idan ma shi ka sakan mata sai ka sakan mata daga ita ma tana da kudi a ajiye ba kuskure ne ka bar matanka tana zuwa ba ko kwandala hannunta shedan zai shiga kokolwanta ya rikita mata lissafi ya sa mata damuwa ita kanta ta zo ta fita hayyacinta sai kana ganin tana yin abubuwa kana ganin tana yin abubuwan da ba su dace ba a'a abubuwa ne da ba su dace ba amma dole take yin wannan dole take yin wannan in ka ce kanka ya waye so da yawa idonka ya bude kai kana son ka <laughs> ba a kallon cikin kwalba fa da ido biyu da ido ɗaya ake kallo duk wanda ce zai kalli cikin kwalba da ido biyu sai an kashe ɗaya ko abadan dole sai ka sai ka kama ka sassauto ka'ida kada ka bar matarka ta zauna ba komai hannunta dole ya zama tana da kuɗi kada kuma ka takura ta kowa ina kai ne kanka ya waye kai ne zaka je ka so kaza kai zaka yi lissafin kaza sakan mata 'yansu abubuwan sau su kari sau sabuli sau menene da menene ita ma tana jin daɗi a bata kuɗin a hannunta da sayar nawa za ta abinda za ta saki samu a ciki talake a ciki din nan bai ta kara karya ba zai shimfiɗa ma wani da shi ya waye haka yana ta yadda gara ma kullum ba a fahimtar juna abokin sai ce masa a ai ba haka ake tafiya ba ka sakan mata mana su sabulun wanka su su kari su mai da mai da mai da mai yace haka ake aka ce eh ya ce to shikenan ke sakan mata ba ai kwana uku sai ya shigo gida ya tarar da zai ma yara fada dan me za ku bar sabulu cikin ruwa ba ku san narkewa zai ba dan me za yi kaza dan me za ku bar kaza dan me za ku bar kaza saboda yanzu ta san abba eh, ita ke sauwa in ya narke da wuri za ta dauki kudin ta sau in ya karko kuma za ta samu abin da za ta sa a jihu abin da ake har man mota na in kana da mota ma da ake ɗaukar yara ana wallahi tallahi yana dariya don me kawo man mota kuma a cikin wannan wallahi tallahi kowane sati in dai kai za ka yi ta sawo man to kullum sai ka cika mai cikin mota da yara makaranta ka dawo yana dawa je ka wajen gogo kaza yana dawa je ka kai kaza yana amma in take san man ba za ta sai an hada tafiya uku sai a yi cikin ɗaya da kana sauke yara makaranta sai ka duba kaza ka duba kaza ka duba kaza kana dawowa ka tsaya sun gama ka taho da su tafiya uku ko hudu za ta hada cikin ɗaya saboda eh, a yi tattalin mai mai amma in kai ke sayan mai kana sakawa sai ta kyale ka kullum man mota zai kare zai zai kai yara sai ce kai suka dawo maza maza sai kai su ya dawo sannan je ka waje kaza ya je ya dawo ai je ka kai kaza ya je ya dawo je ka kai kaza ya je ya dawo kan yamma mai ya kare a mota kuma ya zaka yi fada zaka yi ai ba ita bai ita ke tukin motan ba ba ta ce sau man ba balle ka ce ta hajin a'a mai ya kare a mota direba ne zai ce mota ta ta nuna danja amma in ka mata lissafi sati ga kudin man ga kudin man mota ga kudin kaza ga kuɗin kaza tunda ba motar ka bace motar yara ne su mata ake ɗauka da yara to sai ka ga a kowane sati abinda kake san mai din yanzu sai ya kai sati biyu ba a kashe wannan kuɗi ba sai kai lissafi ya ake yi to lissafin kenan da safe kai yara makaranta ka dawo ya kai su daga gorin dutse ya je ina ne ya je dawo an kona mai ko ba kona ba yana tsayawa za ta je ka waje kaza ka sau kaza yana dawa je ka sau kaza yana dawa to je ka kai ni je kowace tafiya ita tafiyar kanta za a yi sai a kona mai amma ita ke san man sai an hada tafiya uku hudu biyar sai a yi tafiya daya a je a dawo saboda me ka ba ta dama ita ma tana samun abin da take samu an fahimta واضربوهن فإن لم ينزعن بالهجران ضربا غير wala wala شائن in كورة bai mata ba to aka ce sai ka dake ta amma ka ce ce darban ghaira mubarrihin wala sha'in ba dukan da zai jin mata ciwo ba wa zahirun nuzul alqur'ani annahu yajuzu lizawji an yafala ma'ana kowane ɗaya cikin wannan ba hada su za ka yi uku ba sai ka hau wannan mataki in bai yi ba sa'an ka dawo nan in bai yi ba sa'an nan ka dawo nan to tun daga matakin farko za ka san inda ake kuskure ɗin saboda matarsa bata isa ba shi ya yi mata yawa da yawa ba zai zauna yana mata nasiya ki ji tsoron Allah fa wayannan abubuwa kaza daga a'a da komai da fada ake sai ka zauna da mace shekara ashirin ko kana tare da 'ya'yanka sun girma ban da fitashin hankali ba abin da kake koya musu baka koya musu yaya za su yi ba yaro karami yana karami kana bashi wannan kai masa wannan ya girma ya fara hankali ya fara kusan balaga jikin shi ya fara me da yayi abu sai kai masa fada kai masa fada ka zazzage shi har yanzu fa bai san shi yana ji to ko yanzu abba baya so kauna ta ce ko mama ta bata kauna ta ce ko ba sa so na ne bai san me yayi ba fa me waka zauna da shi kaga to da yayi abu kai masa tsawa kai masa fada da ka zaunar da shi ta ce an jima ka zo mu ci abinci sai ya zo ana cikin ci abinci kai kaza da kaza fa kuskure ne kaza da kaza ba su dace ba kaza da kaza kada ka koma yin su wanne ne zai fi fahimtar ka yanzu ko lokacin da kai mai tsawa kana yi masa tsawa wannan ɗa da kake gani ko ɗa da kake gani ta fara girma kai ke mallaka shi ran da aka haife shi ba har yanzu ya kai shekara tara daga shekara goma sha uku sha hudu sha biyar ba kai kadai ke da shi ba ba ba kai kadai ke da shi ba abokai na ja na kira titi na kira yayi na kira shedan na kira kaza na kowa na jan wannan dan maimakon ka tausaya masa kuma sai ka far masa da fada da zagi to sai fahimci cewa to yanzu kowa ma baya son shi kenan wannan ɗa da kake gani abokansa na kiran shi ka fito mu je mu yi wasan bol ka fito mu je mu yi wasanni in ya ce ba zai ba sai sun kullace shi sai sun shirya masa makarkashiya sai sun kyamace shi sai sun gallaza masa sai sun nemi su halaka shi ya zai da su sa'an nan titi na kira za a je a zauna kan kolbe bakin titi duk ya za ta wuce ana kallanta duk mace za ta wuce ana kallonta kafin ya koma gida ya cika da abubuwan da suka fi karfin shi ya kwanta ya kasa banki sai samu hafawan jini sa'an nan yayin zamani na kiran shi yana shekara bakwai takwas sai abinda da kaga dama ka bashi saka yanzu ya kai sai abin da shi ma ran ke so yake so ya sa yana so ya sa riga mai kyau yana so ya canza takalminsa yana so kaza ya zama kaza wani yayi shekara ta kawo me ake so bana me ake so kaza to duk waɗannan abubuwan da aka faɗa maka kan ɗa namiji to haka zaka faɗa kan ƴa mace to sa'an nan ga matarka kuma ya za ka yi da ita ga abin da suke bukata ga abin da yayi ya kawo ga abin da da suka ce ga abin da hira ya kawo wajen biki ga abin da aka ce ba wai an bar maka su kadai ne sai yadda ga dama ba fa kana da dama ɗanka ko ‘yarka yana karama amma lokacin da ya kai sinnal haka, to masu tarbiyyar ɗaya ma sun ce wannan lokaci komai ya fi wahala shi yasa duk sa'an da zaka tashe shi daga bacci ko zaka tashe ta daga bacci sallah ba cikin fushi suke tashi duk da ka tashi da asuba cikin fushi suke tashi da bacin rai saboda yayi tunani ya yi tunani ya zauna bakin titi duk ya mace za ta wuce ya kalle ta sa'an uwarsa ma za ta wuce ya kalle ta lokacin ya balaga gara jikin shi ya canza yana kallon abubuwan da bukatar su ke so kuma bai isa ba ba shi da hali ba shi da kuɗi ba shi da ba dakin kansa to wa'annan duk sai su tayar masa hankali ya je kwanta ya juye juyen duniyar nan duk baki ɗaya ya kasa bacci sai can karshen dare sai can asuba bacci zai dan zo lokacin kuma lokaci tashi ka je ka yi sallah sai ya ji mai sai ya ji ba daɗi to wayan ya'yan ya za ka yi da su yarka ya za ka yi da ita ɗanka ya za ka yi da shi matarka ya za ka yi da ita tsawa da fada ba hanyar tarbiyya ba ce zama a cikin lalama da fi da hira wannan ɗanaka sai ka jawo shi kusa da kai kai an ba ka zo mu ci abinci sai ya zai ɗauko abinci zai zauna sai kai ta hira da shi sannan kai ta nuna masa kurakuransa zai fahimta sosai sosai zai fahimta amma da ya kuskure kai masa tsawa kai masa fada bai san me yayi ba shi dai ya ji ana masa tsawa ana masa fada bai san menene ina kuskure yake ba shi abin da ya din da yana gani daidai ne ya za ya fahimci kuskure ne baka ce masa wannan kuskure bane kai dai kai masa tsawa kai masa fada kana zagin sa to da haka shine rayuwar take zamowa mu kowa wahalhalu ko sai fa in afa'anakum ai kama ya jibu in suka yi muku biyayya wa kumna liwajibi liwajibi wata wa tarakna in suka yi biyayya suka daina saba muku suka yi biyayya inda ya kamata fala tabu na sabila ai la tata'arradu lahunna bi shay'in mimma yakrahana kada ku yi musu abin da ba sa so ita ma kar a taya mata da hankali kar a gallaza mata kar a uzura mata wala bi qaulin wala bi fi'ilin kar a yi mata aikin a faɗa mata abin da bai dace ba ko a yi mu'amala da ita ta da bai dace ba wa qila al ma'ana la tukallifuhunna al hubba lakum fa innahu la yadkhulu ta ikhtiyarihunna inna allaha kana aliyan kabira an ibn abbas qala abna dan abbas yace tilka almar'atu tanshuzu wa tastahrifu bi haqqi zawjiha in kuka ji tsoron kar su yi muku su saba muku yace mace da ake gudun kar ta je tana saba wa mijinta to shine ya kawo abubuwan da muka faɗa duk baki daya sai yace wa qad akhraja tirmidhi wa sahahahu wan nasa'i wa ibn majah an amr bin al-ahwas أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها يتياها الأرشي hutuban ban kwana da manzo Allah yayi yace manzo Allah ce annahu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallama ala ku shaurara wastausu bin nisa'i khaira manzo Allah yana wasiya yace a kyautata a yi musu alkhairi a yi musu wasiya da alkhairi a mutunta su a girmama su kar a kaskantar da su fa inna ma hunna awanun indakum ai ribatattu ne a wajenku iyayensu suka haife ta suna santa lokacin biran barin gidan ya kai dole suka rabu da ita ta koma wajenka ba wai ba sa santa bane a'a suna santa amma lokaci ya kai na in bata bar gidan ba kuma ya zama fitina dole ta koma gidan mijinta to shi ne yasa aka ɗauka aka baka me ka bayar miliyan tun da aka haife ta aka kula da ita har ta zo za ka aure ta me aka kashe kanta nawa ka bayar ka ɗauke ta sadaki ka bayar ka ɗauke ta laysa tamlikuna minhunna shai'an ghayra zalika illa an da bi fahishatin mubayyina fa in fa'alna fahjuruhunna sai ce wa akhraj al bukhari wa muslim wa ghayruhuma ana abdullah bin zam'a qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi muttafaqun alaihi sahihi ne bukhari da muslim suka rawaito da shi shine wanne ne hadisi sai manzo allah sallallahu alaihi ahadukum imra'atahu kama يضرب العبد ثم يجامعها في fi اليوم yanzu mutum ya je ya rinka yi matarsa duka kamar yadda ake dukan bawa sa'annan kuma karshen dare ya je yana rarrashi kuma yana so ya sadu da ita dabba ce ba mutum bace ba wa fi hazihi dalilun ala annal aula yace a cikin wannan tsawata da manzon Allah ya yace a yadribu ahadukum ra'atahu kama yadribu al-abda yanzu ɗaya ku sai da kimatarsa kamar yadda yake dukan bawarsa mai yujami'uha fi akhir al-yawm sannan kuma yaje yana so ya sadu da ita a karshen dare wannan magana magana manzo Allah yana yin ta ne cikin tsawatarwa ko kwadaitarwa tsawatarwa yake su shine suka ce wa fi hadhihi dalilun ala anna al-aula tarku darbi lin nisa'i yace wannan dalili ne nace abinda yafi maka lafiya lafiya kada ka dake ta fa ina taja ila fa in taja la yuwali bi darbi ala mawdi'in wahid yace in ya zama dole za ka yi duka to kada ka daki waje ɗaya so biyu so uku in ka daki nan sai ka daki nan sai ka daki nan saboda waje ɗayan aka maimaita zai zamo mai waliyattaqil wajha kuma kada a daki fuskan mace li'annahu majma'ul mahasib ai wajen kyauta kenan wala ya bulgu bi darbi asharata aswad wai duka ma kada ya kai bulala su goma وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد أكا تعبين لك تا دوكا ما يزمو دا ثم علي حكا ها اقرأ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا bayan an ce ga yadda za ku yi tsafata mataki na farko mataki na biyu mataki na uku zaka ce wa in khiftum shiqaqa bainihima yanzu ana magana ne da wa wa in khiftum shiqaqa bainihima in kun ji tsoron sabani yanzu tsakanin su wannan yayi haka wannan wancan tayi haka abu ya ki yiwuwa sai aka ce fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a aika a nemi cikin jama'arta a nemi mutum mai mutunci mai hankali wanda aka amince da shi mai kyakkyawan niyya a cikin shi kuma mutanen mijin a sami mai kyakkyawan niyya mai mutunci mai hankali mai ilimi to su ne hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kenan in yurida islahan in waɗanda za su je su yi hukunci tsakanin da kyakkyawan niyya suka je sun je neman gyara ne yi wa fiqillahu bainahuma Allah zai sa muwafaka tsakanin su abinda duk suka dace a kai shine daidai inna Allah kana aliman khabira Allah madaukin sarki kana aliman masani ne bai gushe ba masani ne khabira to sai ce fab'athu fab'athu hakaman min ahliha yadda mas'alar take kenan kamar yadda muka faɗa jiya kamata yayi kowace unguwa akwai malamai akwai dangi akwai 'yan uwa waɗanda za su ɗauki nauyin warware matsalolin mutane amma tana unguwa kaza ko tana gari kaza ko yana unguwa kaza ko yana gari kaza matsala ta rikice masa tsakanin shi da matarsa ko ita da mijinta ko wani abu na kaza shi kenan sai a bugo waya ma'ana yana da waya da yana da lambar waya bari a bugo ya hutace shi wannan ba inda zai kai mu matsala ce duk malamin da ka buga masa waya yana wata kasa ya faɗa daga abuja wani kuma ƙarya yake yana cikin kano ne dai eh, ba abin da ba su yi ba abin da ba su yi sai a ce to ai wannan mas'ala sai ka nemi malamin ahlus sunna na garin da kuke shi yafi sanin yanayin yadda wurin yake wani na wani wuri ya baka fatawa ai ba zai dace ba sai ka sami malaman wajen su suka san yadda yanayin wajen yake wata mas'ala ce za ka mai ka su a san ra'ayinka lokacin da aka zo ana buga ball a south africa sai aka samu wasu mutane a somali sun je sun samu wani musulmi yana kallon bal sai suka harbe shi suka kashe shi wai kallon bal da yake wai yana taimaka ma kafirai ke to shi aka samu su kungiya wanda suka haramta kallon bal ba haka bane ba akwai wanda suka haramta kallon bal kenan kana zaune sai ka ji waya malam me ya hukuncin kallon wasan bal me me hukuncin kallon wasan bal ce daga ina kake magana daga Abuja ne to ka nemi malaman Abuja mana su suka san yadda wasan bol yake Abuja su ne za su baka jawabi ka sani security ne wane ne da menene in ka ce eh ya halatta in ya zama yana cikin waɗanda suka haramta ne fa in ka ce eh haramun ne in ya zama ana neman waɗanda suka haramta suna karkashe mutane ne akan kallon bol ko fa an fahimta ba da zarar an buga maka waya an tambaye ka ba sai ka je ka bada jawabi ba a'a sai ka to shine kowace uwa a samu yace fab'afu hakaman min alihi wa hakaman min aliha ba haka ya fada ba ai ila zaujaini bi ridahuma sai a samu mutanen kirki cikin danginta a samu mutanen kirki cikin dangin shi da yaddarta da yaddan shi kila al mukhatab bi zalika al imam aw na'ib ko kuwa a'a limamin unguwa ko limamin gari ko sarki ko wanda wannan nauyi yake kansa li'anna tanfiz al-ahkam shar'iyya saboda zartar da hukunce hukunce shari'a yana hannun sarki ne ko shugaba ko limamin musulmai ko khalifa kullu ahadin min salihil umma aka ce a'a ba lallai sai sarki ba ko daga eh, hakimi ba ko khalifa musulmai ba a'a in aka samu mutanen kirki a unguwa duk yadda aka yi duk unguwa duk abin da zai je dawo an san akwai mutanen kirki akwai wanda suke suna da wasanni to shi a samu mutanen kirki salihil umma وقيل kuwa خطاب للزوجين حكما رجلا عدلا يا سام mutum adili min ahlihi daga iyalan namijin wa akaribihi da danginsa wa hakaman min ahliha da kuma wani mai adalci wanda zai zo ya hukunci cikin danginta ai man yasluhu lil hukmi bainahuma to sa'an nan sai su je su zauna sai su je su tattauna kowa sai a binciko waye ke ina laifin yake kai ka zo kana wakiltar wannan yar shi ma ya zo yana wakiltar wannan dan ba an zo ne ka goyi bayan naka ko shi ma goyi bayan tasa ba fa a'a an zo ne a binciko ina gaskiyar take wake ke da laifi saboda mafi yawancin hayaniyar da ke faruwa din ko laifin matan ne ko laifin mijin ne ko su duka laifin su ne ko su duka ba su da laifi ciki wani abu ne shigo musu daga waje an fahimta ko laifin mace ne ko laifin mijin ne ko su duka laifin su ne ko su duka bin ba mai laifi a ciki wani abu ne aka shigo musu daga waje suka kasa sani ya aka ya shigo musu to ya za a magance wannan abubuwa ya za a magance wannan abubuwa to shi aka ce ai mas'alan auratayya ma'aurata guda biyu zamantakewa na aure ba matsala ce ta Kano ko Najeriya kadai ba fa duk duniya yanzu abubuwan da yake tada hankalin kowa kenan duk inda za ka bude satellite za a gani gashi nan abubuwa saki na ta da karuwa ko ba san me sababi ba duk duniya ne wani mas'alar sika mas'alar saki da da karuwa take yi sa'annan kuma an kasa sanin me sababi to abin da yake ya sha hankali ya shallake hankali ku mutane shine wani zai zo mutum ɗaya shine zai iya warwarewa shine zai iya warwarewa ai an samu an zauna waɗanda suke masu ilimi tsofaffin alkalai da masu adalci da waɗanda za a zauna a tattauna wannan matsalolin da ke faruwa tsakanin wannan ɗa da wannan ina ma matsalar ta fito ne menene asalin matsalar sai a fito da komai fili a fito da komai fili a ɗora kan ma'auni to nan za a san cewa a'a a kai ke da kuskure to lokacin shi wakilin shi zai karbi kuskure kai kawai kai yazo yana wakilta in ya dauke karbo ba kuskure sai ka ce ba za ka yadda bai tafi da bin shi gidansu to ina ba na wakiltar take ko ko a'a wannan yar ce ba ta da ƙirƙi take da kuskure ya zo ya wakilce ki ne sai ya ɗauko miki kuskure ya ce a ya tafi da shi gidansu a a dole ki yadda dole ka yadda to sa'an nan an gano inda kuskuren take nauyin kuskuren me nauyinsa ya kai na arabu ne ko kuwa a a jakun ne ko kuwa a yi hakuri ne saboda bahaushe yana da wasu matsaloli su suke kara rikita lissafi za a binciki matsala sai a ga wanda ya kuskure sai a ce to ai musalaha ai ai musalaha duk musalahan da aka yi haka ai kiso kan kwarkwata kenan dole sai an kwance mace in za ta yi kiso shi ta kwance gashin ta ta wanke ta taje ta yi feshi duk komai babu sai ta kiso sai ta zauna lafiya amma da kwarkwata da kaza komai da komai ta je ta kisa da zauna lafiya ko ta zauna cikin mutane cikin yan wanta mata sai kaga tana menene da menene har ta tabbatar da cewa ba ta tsafta to wannan musalaha da bawo ke fada din nan shi yake kare rikita al'amurra an binciko matsala gaskiyawa ne ba ka da gaskiya saboda kaza kai ke da laifi saboda kaza da kaza da kaza kuma lalle ne dole ka karbi laifin ka dauki laifin ka tunda kai ne ba ka da laifi an gano kuskuren wajen ka yake ba za a raina da ita a ce ai mace ce ba duk wanda ke da gaskiya shi ke da iko to dole sai a san yadda za a yi a ba ta hakuri ko a kwamitin mata da hankali duk sa'an da aka bata ma aka zo aka Allah madaukin sarki ya fi kowa hakuri amma sai ka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna nakunanna ce ka bayyana tana zaune aka zo aka ce ga wakilinki ga wakilinsa sun zo gaskiya an bai ciki wannan matsalar ai miki laifi an bata miki amma abin da ake so ki hakuri dan Allah me za ta yi eh aka zawo aka zo aka same shi gaskiya an gano matsalar ai ma laifi ai ma an bata ma kaza da kaza da kaza amma ai kai namiji ne to me dan aka ce ya hakuri da wakilin sa fa da wakilinta ma'ana wakilinta na nuna cewa ta yadda ta yi laifi kenan wakilinsa na nuna cewa ya yadda ya yi laifi kenan to duk wanda ya ga an bashi hakkinsa an tabbatar da cewa bashi da laifi shi aka bata ma da zarar an ce ya hakuri sai ya yi mai amma yana ganin an cuce shi an ɓata masa an nuna masa fin karfi kuma za a ce ba a tabbatar masa cewa yana da gaskiya a a ce shikenan ai musalaha kai kai hakuri ke ke hakuri wace irin wani irin hakuri kenan za a yi shi a baka zuciya tana ta fasa ba zai taba yiwa ba sai an fito da komai an kwankwace shi an tabbatar shi ne fa ba a zo hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wannan tsari da shari'ar musulunci ta fada alkur'ani ya fada ana bin wannan tsarin a wajen gyara zamantakewa ma'aurata a je a samu dangin mijin a ku kawo mutum ɗaya adili amintacce a cikin ku dangin matar mutum adili amintacce za su je su zauna su tattauna saboda ai su yanzu zuciyarsu fara take amma in aka ce mace ta zo mijin ya zo kowa ya koro abin da shi shaidan ko an buɗa ma shaidan kuma wata kafa kenan da zai je lalata abin amma waɗannan sun zo zuciyarsu fara take ba komai za su tattauna ne za su tattauna ne a yi dariya a yi barkwanci to shi kenan komai sai ya fito fili dama ta riga ta faɗa komai mawakilinta shi ma ya faɗa komai wakilinsa. to in aka dawo ana bin wannan tsari za ka ga al'amura suna kyautatuwa a hankali amma aka take shari'ar Allah waɗannan abubuwan da alkur'ani fa ke faɗa fa al'umma musulmai fa su kaɗai ne Allah ya zabe su ya kebance su da kundin shari'a su fa daga sama aka saukar da shi duk al'umman duniya da duk kasashen duniya da turawansu da kowansu kundin shari'arsu mutane da suka zauna tunaninsu ne suka yi kokari da iliminsu suka tattaro abubuwan da su min wa layu ne min ju' to amma abin takaici shine su da suke da hayaniya da shiririta da karya da gaskiya ana lokacin da ake wannan ba abubuwa ana shan giya ba ana cikin najasa ana cikin menene da menene sai suka bi hanyar da za su tallata wannan kazantar tasu ta karbu a duniya baki daya waɗanda Allah ya fifita su ya karrama su ya girmama su ya zama da kundin shari'arsu kundin mulkin su daga sama aka saukar da shi kuma aka aiko musu wanda ya fi su shi ya zo ya yada musu wannan abin wajen sahabbansa sa'an aka samu manya-manyan malaman da kana jin sunan su ka san wayannan tsaftata ne masu tsafta ne tsarkaka ne a ce imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i duk rayuwarka sai da suka bincika karkashin alkur'ani da hadisi suka ce littafin fikihi suka koya ma tsarki da alwala da auratayya da shika da ila'i da zihari da komai sa'an nan kasuwanci duk abin da daga kasuwanci da kamfanoni duk shi suka da suka aje maka to sai ka zo ka take su ba ba ba za ka karanta ba ko ba za ka karantar da kai waɗannan ba to dan Allah yaushe za ka zauna lafiya ka samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarka yaushe aka je kasuwancin mu aka ce ai ga shari'a duk kasuwannin Kano wace kasuwa ce take da office alkalin da ke ciki ga risala a ji kantin kwari akwai kwanan singa akwai wafa akwai kasuwar sabon gari akwai yankaba akwai dawanau akwai ko ɗaya babu kowa na yi ne yadda ran shi ke so shi yasa za ka tara kuɗin amma ba za ka iya tara kwanciyar hankali ba za ka tara kuɗin ba za ka samu zaman lafiya ba Za ka tara mulki ka samu abin da kake so amma ka sa kafa ka shure ka take abin da Allah ya saukar maka daga sama da tsarkin shi kamar yadda muka yi bayani kundin mulkin ka fa sai da la masuhu illa al-mutahharuna kundin mulkin ka kenan la masuhu illa al-mutahharuna wa ya sauko da shi malaika jibrilu shugaban mala'iku yazo ya karantar da wa manzon Allah shugaban halitta baki daya sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa karanta littafin ma'ana constitution ka na shari'ar musulunci sai an karantar da kai fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu kamar yadda muka fada jiya zaka karanta suratul bakara sai ta alif lam mim alif lam mim amma ka zo suratul fili daga ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil duk harufa ne guda uku amma wancan haka manzon Allah ya karantar da kai haka zaka karantar da kowa har ana da kasa nan kuma haka manzon Allah ya karantar da kai haka zaka karantar da kowa wanda yake da kundin mulki mai daraja mai daukaka mai tsarki haka yazo ya sa kafa ya take yana bin son zuciya sannan kuma yace ce ai rayuwa ba ta da daɗi ya za rayuwa ta daɗi imam malik ya ce wannan al'umma ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara na farko kundin mulkin ka kenan alqur'ani da sunna alqur'ani daga sama aka saukar mala'ika jibril ya sauko da shi manzo Allah ya karba ya karantar da sahabbansa haka ake karanta alqur'ani har ya kai kanka ba wanda ya sai canza komai har karatu sai yadda aka karantar da kai zaka dauka kai da shi to amma tsakaninka da Allah zamantakewa ga tsakaninka da matarka kana bincikowa da cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki a sasanta don Allah kasuwancinka kana yi ne gini kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama business ɗinka mulkinka siyasarka duk abin da zaka yi to shikenan sai zama da alkur'anin an saukar ma wane ne an saukar ne mu karanta kawai mu rufe mu aji ko kuwa a'a an saukar ne mu karanta mu yi aiki da shi an saukar ne mu karanta mu yi aiki da shi sai ka ce to ai kasar Najeriya kake kasar Najeriya tana da constitution constitution Najeriya ta ce maka kaza da kaza da kaza ta ce maka a cikin gidanka karka bi shari'ar musulunci ta ce a auratayyar ka karka bi shari'ar musulunci ta ce a kasuwanci ka karka kawo malami alkali mai risala ya tawarwar masalolin ba abin da ta raka constitution Najeriya ba abin da ta bata zama ba kasu ba abadan ba abin da ya hada ka da ita sai in ka saka kanka a ciki amma cikin gidanka a unguwanku a kasuwanninku a auratayya zamantakewa in kuka ce za ku za ku tafiyar da shari'a musulunci ya isa ya ce maka a'a ko dan me sai a hana dokar Najeriya ta hana wannan ne ba ta hana wannan ba to amma tsakaninka da Allah ɗaya ɗaya wa baki ɗaya muna baiwa alkur'anin kulawa kwana da shi a jihunsa kwana da shi a ofisa kwana da shi a gidan shi ko amma sai dai ɗauka ya karatu ko wani harafi ya samu lada goma shi kenan ga tsarin da ya kawo mana fam asu hakaman min ahlihi wa hakaman min aliha in yurida islahan Yi wa yuwaffiqillahu bainahuma ashe Allah shine yake sa muwafaka tsakanin ma'aurata guda biyu ko kuwa wayanda suka ce za su yi alkalanci tsakanin su ashe Allah sai ya saka muwafaka tukun abubuwan su tafi in Allah bai sa muwafaka ba ba radda al'amura za su tafi daidai an fahimta sai ce wa hadha idza ashkala amruhuma to haka hakamani sun je sun gano matar ce ba ta da gaskiya ta yi laifi ko miji ne ya yi laifi to sai al'amari ya rikice musu aka rasa wane ne mai laifi a cikin su walam ya tabayyan man huwa al-musi'u minhuma fa amma idza urifa al-musi'u fa innahu yu'khadhu li sahibi al-haqq minhu in aka san wake laifi sai a dauki hakki mai hakki a bashi wal ba's wajibun wa kaunu al-hakamaini min ahli ma mandubun wa in yurida islahan alhakama da shi kenan in suna son gyara ne sun je don ai gyara ne ba don ai son zuciya ba sai ga Allah ya saka musu albarka to sai aka ce da aka je hakama ne din shi suka yi sabani wannan hakama ne din in sun dace kan abu ya zama shari'a fa to suka samu sabani fa da nawa za a yi aiki وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قوله قولهما بلا خلاف إن سكي صاباني شيكينا أبن ذا سفتا بزاي أيكي نشيبا وعن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا yace Abdullahi dan Abbas shi da Muawiya suka ce an aike su su je su zamo hakamai ne akan wata kaziya sai aka ce musu in ra'aytum in ra'aytuma an ta tajma'a jama'atuma wa in ra'aytuma an tufarraqa farraqtuma ce in kuka je kuka bincika kuka wannan auren a raba shi yafi ku raba in kuka je kuka tabbatar da wannan auren ai gyara ku gyara wallazi ba'athahuma Usman sayyidina Usman shine ya aike su ma'ana kamar Abdullahi dan Abbas da Muawiya su za a aika su yi bincike tsakanin ma'aurata guda biyu su sasanta tsakanin su to me yasa unguwanne akwai masallatai duk kowace unguwa akwai masallaci me yasa ba a zabi malamai da dattawan unguwa da masu mulki su ne wayannan aikin su in mas'ala ta taso unguwa a zo a zauna tsakani da Allah a warware da ba wanda zai kama hanyar zuwa police station ba wanda za shi kotu ba wanda za shi bonfire saboda a unguwar ku za a warware maka masalanka a unguwar ku za a warware miki masalanki amma a dauki waya ko malam za ka na aure ta kukan na aure ta ga masalar da ta faru malam gashi yadda faru na aure shi kukan na aure shi waye zai warware wannan matsaloli mutum dai zai warware wannan matsaloli duk wanda ce zai yawar wannan matsaloli ya bata maka shi lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya sa matsala gaba su ta gama sallallahu alaihi wasallam wa to in ana son a yi sulhu duk sa'an da ta zo ta kawo karan mijinta ko duk sa'an da ya zo ya kawo karan matarsa kar ka hada suka ce to ke mai da magana kai mai da magana yanzu za a yi tashin hankali kuma fitina sai dan ya samu kafa kenan sai ka fahimci duk abin da zai faɗa duk abin da zai faɗa dama kai ma malami ne kana da XP kana da kwarewar ka a cikin rayuwa ka san kaza ka san kaza ka san kaza magana in an shiryo ta ana tafiya duk gaban da yake ƙarya ne ka sani inda yake gaskiya ne ka sani gaban da yake ka sani in ba kai wannan matsayin ba dama kai ma kai kana bukatar kai karatu duk wanda ya kware a cikin maganganu a cikin mai duk abin da yake ba gaskiya bane za ga ana tuntube a wajen duk abin da yake gaskiya ne za ga ga magana ta fito garau a cikin zuciya to wannan ya san kan wannan sai koro maganganun sa duk baki daya sai ka gama da shi kwata kwata kwata kwata amma magana da kace kaza eh yana da kama da kaza amma magana da kaza kai da ka san fada kai ba haka bane don ni kai na ban gazuwa sai ka takura shi sai an fito da komai gaskiya duk abin da ba shi a cire shi ce wannan tsakanina da kai ne a fito da komai gaskiya gyara muka sai an gama da wannan kakaf ka nuna masa cewa duk abin da yake faɗa ɗin nan kai ka san abin da yake zai yiwu ya zama gaskiya da abin da ba gaskiya ba ne ya san ka san haka to ba zai wasa da hankalinka ba zai bayyana ma gaskiya sa'annan ita kuma mas'alarta me yake faruwa ta koro duka baki ɗaya ya ki ji tsoron Allah mana zai baki abinci a ganki haka <laughs> wanda jiki ake haka ba da wacce ake bari yunwa to ai kaza kaza ne to shi ka san ba abinci ne baya bata ba akwai abin da baya bata akwai wata daman da bata samu kada ka taba tsammanin cewa don kana so abinci ka shiga gida mace ta ci yadda take so ka ga busar da ita kenan fa a'a wallahi sai ka saka mata kuɗi a hannu sai ka saka mata kuɗi a hannu dole saboda me kana zaune an san mijinta na da hali ma'aikaci ne buɗan kasuwa ne yana da hali yana zaune tana zaune da hantsi ta zai taso daga gidansu bari shiga wajen yaya ya shiga ba ta da ko kuɗin da za ta bashi shiga mota dan Allah duk alatin da ke gidanta mai amfani su eh kanwanta ta taso gidan mijinta ba daɗi farin je wajen ta za ta wajen yatta ta zo ta zauna ta yi hira har ta gaji ba a kawo mata abinci ba ba ce ga tsohuwar atamfa ba ko ga kuɗi ga shi ko ga shi da kwano ɗaya ki tafi a'a rayuwa in ana son gaskiya ana fito da gaskiya ne don kai kana da kuɗi dan kasuwa da ana koke haka nan fa to malam ya hana mu ciniki amma gaskiya fi sabilillah an samu matan mai masu mai hali ne an san mijin mu kaza da kaza da kaza amma wallahi tallahi iyayenmu danginmu ba su da komai kuma ba mu da abin da za mu ba su za mu yi ta karkashin kasa muna kulla omo muna kulla sukari muna sayarwa duk da cewa ya ce kar mu yi ya hana mu mu yana ba mu abin da zai ishe mu amma ba mu da ƙari ba mu da ragowa a hannunmu da za mu taimaka ma ƴan uwanmu ƴan uwanmu kuma suna ganin daular da muke ciki sai suna zargin mu mu maro wata ne eh a ah, wayannan masalolin aka fito maka da su sai kai kwalla ba daɗi ne da su ba tana zaune an san gidansu mai mijinta mai hali ne dan kasuwa ne kuma duk wanda ya zo gidansu ya katuwan firiji ya ga menene da menene da injin to duk sa'an da kanwanta ta ji zafi daga gida duk sa'an da uwarta ma ta ga ba komai sai ta ce ku je wajen wacce ba haka bane ba To kannin ta ya taso ya zo za shi makaranta ya zo tafiyar kasa zai zo wajen yassa in an gama ya san dai ba za ta kare shi zai samu kudin mota ko kudin matarwa ya zo ya zauna ya gaisuwa ya komai to ya ce sai ce ne ya yi tafi ta ce ka sauka lafiya ya sauka lafiya haka ake sauka lafiya amma ga naira ɗari biyu ga naira ɗari biyar ga naira dubu je ka je kai kaza da kaza wannan ko da ita ta kwanan yunwa ta sai mutuncin ta fi mata mijinta ko an sai wallahi tallahi wannan ba ta suniya bace ba akwai matan da ke koke cewa gaskiya mu muna amma ya hana mu ciniki amma kuma ba mu da ƙarin kwandala da za mu yi taimaka ma 'yan uwanmu za mu iya ba da izinin shi ba karkashin kasa muna kulla kaza muna sayarwa muna ciniki kaza da kaza a kawo don kuma na tamfa mu sayar duk da cewa ya hana ya hana mu fa kuma yana da iko to wace fatawa za ka bata eh wace fatawa za ka bata ka ce ya halatta ko bai halatta ba dan adam da kake gani dinan ba cikin sa kadai bane ba fa cikin sa na da muhimmanci mutuncin kuma fa yana da muhimmanci yana da muhimmanci ba ba karamin tashin hankali ba ne yara su dawo daga makaranta ko yaro ya tashi ya kwalla ihu uwarsa ta shiga kicin ba abin da za ta sarrafa masa ba abin da za ta ba ko ta toya ko ta dafa ta bashi ya za ta samu kanta in ita ta ci abinci ta koshi ya za ta yi yaro yana yara sun dawo daga makaranta ba abin da za ta ji mama musu ko ta dafa musu ya za ta ji tana son cikin ta cika tana son ta kare mutuncinta ita ma kisa ba yadda za a yi sai ka ta sai ta faɗi duk abin da yake mata a ciki ka tsinsinti kana jin layi ke wannan magana ba gaskiya ka faɗa min ba ni ma namiji wannan magana ke karki na min hankali fa na haife ki ko na yi na san abubuwan da suke daidai sassan lallai ka san abubuwan da suke daidai da abubuwan da ba su ba daidai ba to lokacin sai a dawo kuma a sake mai a sake mai a lokacin za a dawo ne tunda ya ya kawo laifuka guda ashirin ka kwabe guda goma ciki in ka ce sake faɗa goma ma ba zai kawo su ba bakwai zai tsaya haka ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم